abin da sai ka gani na zo wajen ka to ah. abin da ya kano wajen ka shine zuwa ne ka gaya mu in ji daga bakinka shin wani dalili ne ka dogara da shi wanda isa haka yunkurin za ka kashe yata ah, malam dama babban dalilin da ya sa shi ne na ga kullum kana cikin bakin ciki kana cikin damuwa na ga cewar wannan yarinyar za ta kai ka ga halaka ni kuma sai na ga cewar amfanin da kake mana a cikin al'umma ya fi amfanin da take mana shi yasa na ga kawai baran kashe ta ka kuskure dalili na farko tunda ubangiji na ya halicce ya rubuta min dukkanin irin kaddarar da za ta sami ni ni da kaina ko wata halitta babu wanda yake da ikon ya ɗauke baki ɗaya da Allah Ubangiji ya rubuta akan cewa zai same ni na amince da wannan na ɗauke musiba da tashin hankali da jarraba irin wacce ta take mu ba don komai ba saboda ubangiji yana iya jarrabar bawansa da dukkanin irin nau'in abin da ya ga dama ya jarrabe shi da shi wani idan an tashi jarrabarsa da matarsa da yake aure za a jarrabe shi wani in an tashi jarrabarsa da uwar da ta haife shi za a jarrabe shi wani in an tashi jarrabarsa da abokinsa ko makocinsa za a jarrabe shi tuni idan ta wajen raba kenan shi sana haƙura na kuma tabbata har ga Allah tun da na jure wa masifar Ubangiji ba zan rasa lada ba. Hasalima da idan Allah ya tabbatar da ni akan haka, aljanna ce mata. Sannan kuskuren ka ne idan ka kashe ta saboda waccan manufar ta cewa amfani na a wajen mutane ya fi amfaninta to haƙƙin kisa ba abin da ka karanta wanda ya kashe rai kwaya ɗaya tamkar ya kashe ran duniya ne ga baki ɗaya wannan zunubin ina za ka kai shi ina roƙonka da ka yi ƙoƙari ka janye wannan manufa ka. idan ka zuba sarauta Allah ido za ka ga yadda Allah zai yi mu malam a yi haƙuri a komai wallahi a komai bari mu koma ya na gan ku a tsaye da kai da malam kun yi jingun jingun ina lokacin da na gaya maka cewar akwai shirye-shiryen da nake akan matsiya ce yarinyar nan kan gidan malam ke kwarai kuwa to a lokacin ina shirin kashe matsiya ce yarinyar nan ne a gidan malam gidan malam kwarai kuwa to na yi aika aikata hakan amma ban samu nasara ba na sha gaya maka malam fa na daban ne a cikin al'umma kwarai kwa. kai ni ina ji a cikin raina malam waliyin Allah ne don haka duk sanda ka nufi malam da alkhairi to Allah sai ya sanar da shi haka kuma in ka nufe shi da sharri haka abin zai kasance don haka ya kamata ka gane haka abu don haka idan ka nufe shi da alkhairi wallahi ka ji na rantse ka sanar da shi haka kazalika idan ka nufi malam da sharri abinda zai faru Kariba. namijinki na kawo miki ya takura min umma ya takura min na ce miki ki mai kashe ki mai kashe fita a harkata ya fita a harkata kin ki ki mai kashen nan ya takura min ya saka min ido umma haba in tattara kayana zan yi in bar miki gidan tunda kin zaɓi mijinki a kaina ki je gidan uban wa wai shi malam me yasa ya cika taurin kunne ni na rantse da Allah kullun ka shedi nake mishi ka fita hanyar karima ka daina shiga sabgar karima amma malam baya ji bai ji ba to zan ƙara ja masa kunne amma karima kika tafi ana siri na to yaushe za a yi wannan aika aika ba da ni ba in Allah ya yarda malam ya zo gidan nan yau zai haɗu da ni zan gaya masa idan ya kara shiga sabgarki sai ransa ya ɓaci a gaban ki yau za a yi komai Allah umma ai ba inda zaki yaushe zan bari ki tafi asiri na tonu ke kadai ba nake da ita wacce zan gani in ji sanyi a cikin gidan nan kuma in kika tafi ni ina na sa gaba saboda Allah Ni dama na san za ki ɗauka min mataki umma. Malam zai zo ya same ni a gidan nan yau ko ni ko shi. Ko ya fita daga sabgarki ko kuma ran sai ya baci. Kai umma har kin sa na ji daɗi. Shi <laughs> yasa nake son ki umma. <laughs> Eh, Allah ku a garki da. Kwantar da hankali ki malam ba zai ƙara shiga kwaramin ki ba. To, na gode. Haba kari ba ka aike. Zan bar ki ki tafi ina za ki wa nake da shi. Ke kadai ba nake da ita. mafi akasarin samarin wannan zamanin ba sa soyayya ta gaskiya sansa ya shiga cikin raina da ba zan iya ƙetare wa umarninsa ba ina ina so ka kula da rayuwarka fiye da yadda za ka kula da ni. Wabil ne Ubangiji ya ce ihsan. Blockbuster of the Year 2022 ever in Kannywood. Wala ta ofin lakum. Wata yarinya ce dan da ke yarinya na samu. Da na tsaya ne nazari. Very good indeed. G25 Hausa Movies presents Bakin Wuta. Yarinyar nan ta yi. Ai yau ta sani cikin farin ciki. dole in bankawa sigari ta wuta. To yanzu wacce mace ce za ta aure ka ba ka da sana'a ba ka da kuɗi ba ka da komai. Bakin wuta "Hit your screen so. Musibar da take faruwa a cikin wannan zamanin rashin biyan haƙƙin uwan. Kwantar da hankalinka duk abin da nake a kanka nake. Tun da kin amince da bukatar zuciyata na rantse da wanda ya shiga mandaki ya tsarki ya fito. Produced by Ali Bates, story screenplay and directed by Bashir Sharif. Bakin wuta coming soon. ya kamata in fito miki mutum sak gaya miki abin da kika kasa ganewa na faɗa na kuma na faɗa na ajiye ki na gaya miki na zub da hawaye ya fi sawa irga kin kasa gane inda na dosa wannan yaron ba son ki yake yi ba wallahi yaudarar ki yake kin kasa gane yana yaudarar ki ni da shi na kira shi mun zauna ba ɗaya ba ba biyu ba na masa magana a kanki ya ce shi ba auren ki zai yi ba tun da ya faɗi haka ki haƙura ki kawo wani mijin ki aura a wuce wajen ya fi sauƙi hmm? na tura ki gurin kamata saboda irin wannan matsalolin da kika fara kamun shi ya faru da ita har aka je aka ɗauko da na sani a rayuwarta muka zo muka shiga tashin hankali shi ke so ki ɗauko min ki sani a damuwa na faɗa na kuma ya kike so in yi da raina dan annabi dan na roƙe ki ki bi abin da nake gaya miki wallahi za ki gama da duniya lafiya uwa ko aka ce kin san girmanta ki fita harkan yaron nan ki nemi wani mijinki aura ni ma in samu natsuwa so kike sai kin samin hawan jini sannan hankalinki zai kwanta ko umma sai dai in yi da na san don gaskiya ni ina son su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai ki da na sani. Watan gara ki faranta masa da ni ki bakanta min shine burin ki da farin cikin ki. wasu na son kike ki kashe ni Allah ka gani na faɗa na kuma na faɗa Allah ka kawo min ɗauki in wani abu yaron na ya miki ubangiji Allah Allah ka mun maganin wannan yaro na zo gane ka na zo ka na zo ta duniya ashe za mu kai ƙadamin wangale an cire tsoron Allah can kasan akwai wani kulle ba gani ba ga kai ba ba ga mai tsoron Allah da dalili rayuwar mata juya rayuwar mu ta canja in ka binkita ashe akwai wani sirri wanda baka sani ba eh ni ne nake yin magana ni ne nake magana yanzu habiba abin da kika yi daidai kenan yanzu habiba abin da kika yi daidai kenan yaushe daga cewa kawai kije ki gaishe da yan uwana ki kashe da yan uwanki dan ki sadar da zumunci da yake tsakaninmu da su amma sai ki je kawai ki share gindi ki zauna to duk abin da kike ko me kike yi na ga miki ba zan saurari komai a wajen ki ba kawai abin da nace duk abin da kike yi ki bari ki taho domin akwai gobara tana nan tana huro a cikin gidan nan kuma babu mai maganin kashe ta in baki ba ba na bukatan yi zan ci na yi Malam. Lafiya kake tsaye baka je ka kwanta ba malam cikin tsohon daren nan? Kuma na ba sallar ma kake ba. Ba kamata yake tambaye ni lafiya nake ko ba lafiya nake ba. Domin ni ne na san ina jin lafiya a jikina ko ko nake jin rashin lafiya a cikin jikina. Haka ne. Eh, bacci ya kaura ya bar ido na cikin wannan gidan. tun zamanin da kika haifi yarinyar nan inda zan kwanta in ga rana sir haka zan tashi daga inda na kwanta in ga dare sir ban yi bacci ba saboda tashin hankali saboda mafarki mafarki mugaye da nake wajibinki ne ki amsa min tambayar nan da zan yi miki yanzu kuma ki tabbatar duk abin da zaki gaya mun gaskiya zaki gaya mu a cikin zuciyata ina jin wani motsi ina jin wani raɗaɗi kan cewa auren nan namu da muka yi ni da ke babu ko shakka akwai tatta a cikinsa haba malam watakila dai shaidan ne yake maka wasu wasi a cikin zuciyarka Allah da takin ji Allah ki saurare ni ban fi karfin shedan ba ban ce na fi karfin zuciyata ba amma jini na ya zama jini na ya zama na azkaru ambatan Allah da ambatan manzon Allah karatun Qur'ani a baki na rahu ko to wani lokaci a cikin ambatan Allah ne dan haka shedan ya shiga imin kaka gida a cikin zuciyata babu shi saboda haka ki gaya min dattin da kika shigo min da shi cikin gidana babu yadda za a babu yadda za a a ce wannan ya ko wannan da jininka ne ko jininka ce kai ka haife ta ta dinka shiryar da irin waɗannan abubuwan a kanka wannan ba za ta yi ba jini ba ne wannan akwai magana ba wajibi kuma yanzu sai kin fito fili kin gaya to na ji malam yanzu ka yi hakuri ka je ka kwanta da safe sai mu tattauna abu dai da zai san jin kwanta saboda na imanin yanzu makota suna jin abin da muke yi ni da ke amma ina je na kwanta ma bacin bai wasu to shikenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga dukkan alamu malam ya fahimci abin da ake ciki na zo gare ka na zo gare ka